إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدئ ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله dai muna farawa da jaddada mu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya fara rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta litinin ɗaya ga watan ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in. yau ita ce ranar shida ga watan biyar shekara ta da goma Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja domin a fara tafsiri na alkur'ani na bana kuma bangaren mata idan yan uwa ba a mance ba a shekarar da ta wuce mun yi karatu a farkon suratul fatiha zuwa ƙarshe kuma wani ɗan ɓangare kaɗan na suratul baqara wanda kafin mu ci gaba a yau insha Allah wannan zama dan waiwaye ne a dan tafiya ko za mu dan duba abin da aka yi baya ta yadda in an dora a gaba insha Allah kowa zai ƙara fahimtar abin da aka yi a baya din muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu da taimakonsa bayan Allah tabaraka ta'ala yayi bayani akan masu imani a farkon suratul baqara sai ya rufe da cewa ulaika ala hudan min rabbihim bismillahir rahmanir rahim na'am ulaika ala hudan min rabbihim وأولئك humul muflihun Allah tabaraka ta'ala ya ambaci halayya na ƙwarai na mutanen kirki masu imani ya ce waɗannan masu irin wannan sifofi da ya faɗa a farkon suratul baƙara ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan su suke kan shirya daga ubangijinsu bi ma'ana Allah ya ɗora su a kan shirya wa ula'ika humul muflihun waɗannan su za su samu babban rabo a ranar tashin alkiyama babban malamin musulunci mun ji cewa al’imam ibn kasir ya faɗi cewa waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofi da aka ambata na yin imani da gaibi da ainihin tsayi da sallah ciyarwa cikin abin da Allah ya azurta su da shi kuma da yin imani da abin da Allah ya saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallama to waɗannan su suke kan haske da cikakken bayani da basira daga ubangijinsu kuma su za su rabauta muka ji cewa waɗanda za su rabauta ana son su haɗa siffofi kamar guda goma ai na san mun ji su ko wala Allah an manta amma siffofin mun ji kamar siffa ɗaya ɗaya yana ganin sun kai siffa kamar guda goma daga ciki akwai al'ibada waɗanda za su rabauta sai sun zama masu mai masu ibada masu me bauta Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u sai ya ce me ya ayyuhal ladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya ku masu imani ku yi ruku'u ku yi sujada bi ma'ana ku yi ta yin sallah ku bauta wa ubangijinku idan kuka yi haka za ku samu rabauta daga ciki ya ce wa fa'alul khaira ku aikata duk wani aiki alkhairi sannan ibada ɗaya ce daga cikin siffofin waɗanda za su tsira a ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah ya samu a cikinsu gaba ta biyu sai mu'azaratun rasuli sallallahu alaihi wa sallama wa nusuratahu dafa wa manzan Allah taimaka masa wurin aiki ta hanyar kai saƙonsa inda bai kai ba da kuma jaddada shi a inda aka ainihin mance saƙon na manzan Allah ta hanyar faɗin Allah ta'ala da ce na amanu bihi wa Fallazi na amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa an-nura alladhi unzila ma'ahu أولئك Ta المفلحون الله تبارك وتعالى bihi, kaga به suka yi imani da لمنزا Allah, kaga suwa kenan, sahabbai kenan da mu kuma da muka biyo baya wa azzaruhu kuma suka dafa masa suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimaka masa wajen aiki wattaba'u an-nura allazi unzila ma'a suka bi hasken da Allah ya saukar tare da shi shine mai hasken alqur'ani kaga waɗannan sai Allah ta'ala ya ce ulaika humul muflihuna ulaika humul muflihuna kaga kenan alfalaha to ana samun ta ga wanda ya taga wa manzan Allah wanda ya dafa wa manzan Allah wurin isar da saƙonsa. wannan isar da saƙo kamar irin zaman nan da muke yi wanda ya zo ya yi karatu ya taimaka, wanda ya ja baƙi ya taimaka, wanda ya saurara shi ma ya taimaka wanda ya ba da shawara wanda ya yadda za a yi abin yi shi ma ya taimaka hakanan wanda ya tafi ƙauyuka wajen musuluntar da wasu ko wurin da'awa ko hanyoyin da za a wato fahimci addinin manzon Allah duk wata hanya da za ka bi wanda za ta sa a fahimci addinin manzon Allah yana daga cikin mu'azaratul rasuli kai daga ciki hada ma kai ka zama mutumin kirki a matsayinka na mabiyin manzon Allah a ce wane kai mabiyin manzan Allah ne kuma kai mutumin kirki ne to yin haka yana daga cikin taimakawa manzan Allah domin idan an ganka kai kirki za a ce wannan mabiyin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama sai a yabe ka sai a yaba wa manzan Allah idan ko aka ga mutum ya lalace ya ki yin abin da ya kamata sai a ce wannan tir da shi ai kaga irin mutanen kenan mabiya abin nan annabi Muhammad kaga wanda ba sa kan addini sun aibata manzo sallallahu alaihi wasallama dalilin aibin wasu mabiyansa alhali manzo sallallahu alaihi wasallama ba abin da yazo da shi wannan duniya sai ainihin sifofi kyawawa sai ainihin halaye kyawawa sai ainihin dabi'u waɗanda suke kyawawan dabi'u so dan haka dai hanyoyi ake bi daban-daban iri-iri kala-kala domin dafawa manzon Allah domin ba manzon Allah gudunmuwa don Allah ta'ala ya shigar da waɗanda suka dafa manzan Allah cikin almuflihuna waɗanda za su samu babban rabo a wata ayar wato a wata gaba ta ainihin uku ita ce a taubatu ilallah yawan tuba zuwa ga Allah siffa ce ta waɗanda za su samu rabo ranar tashin alkiyama don haka Allah ta'ala ce wa tubu ilallahi jami'a الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأما من تاب وآمن فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى Allah tabaraka ta'ala ya ce wa tubu ila Allah jami'an ya ku masu imani ku yi tuba gaba ɗayan ku ku tuba zuwa ga Allah Allah fi tuflihun tuba na daga cikin abin da ke sa a samu babban rabu wani mutum ya fi ka yin sabon Allah kana ganin cewa kana gaba da shi sai an je lahira ka ga ya tsere maka ka rasa yaya aka yi sirri shine yana tuba zuwa ga Allah domin Allah ta'ala ya ce waɗanda suke tuba zuwa ga Allah fa ulaika humul muflihun su sune masu samu mai babban rabo Yana alfalaha samun kimtsuwa samun babban rabo to daga ciki wanda ya yake ainihin tuba zuwa ga Allah daga ciki fadin Allah ta'ala ce fa amma man taba kaga wanda ya tuba zuwa ga Allah wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki mai kyau fa asa an yakuna min almuflihin wannan ana tsaran ya kasance cikin waɗanda suke ainihin kubutattu wayanda suka samu babban rabo to sai attaqwa abu na hudu a takawa tsoron Allah siffa ce daga cikin siffofin wanda suka samu babban rabo don haka Allah ta'ala ce wattaqullaha wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah idan kuka ji tsoron Allah za ku samu me babban rabo sai kuma gaba ta biyar tazkiyatun nafsi tsarkake rai daga cikin alamomin waɗanda ke samu babban rabo waɗanda suke tsarkake zukatansu domin Allah ta'ala yana cewa kada aflaha qad aflaha man tazakka wani wuri ya ce kada aflaha man قد أفلح man زكاها من تزكى الله تعالى ce wanda ya tsarkaka kada aflaha hakika ya kubuta ana ganewa wanda ya tsarkaka daga munanan ɗabi'u. ya tsarkaka daga shirka ya tsarkaka daga munanan halaye ya ainihin siffantu da kyawawan ɗabi'u wannan mutum ya kubuta wannan mutum ya rabauta a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada aflaha man zakkaha lalle wanda ya tsarkake ransa wannan ya samu kubuta ainihin ya samu babban rabo sai gaba ta shida idan kana so ka samu babban rabo a wurin Allah sai ka zama mai da'awa addu'a wato ilal khairi kira zuwa ga alkhairi Allah ta'ala yake cewa waltakum minkum umma waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika hum يصلحون الله تبارك وتعالى ce waltakum منكم امه a samu wasu jama'a daga cikin ku a samu wani yanki daga cikinku na mutane ya da'una ila alkhairi su rinka yin kira zuwa ga alkhairi a samu masu wa'azi a cikinku, ku duk al'ummar da suke da masu wa'azi al'amarin su baya lalacewa duk al'ummar da suke da karancin masu wa'azi ko suka rasa masu wa'azi za ka ga al'amarinsu ya yi mai ya lalace. to dole a samu waɗanda suke yad'una irin alkhairi suna kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkari kuma suna hani daga mummuna wanda ya zama yana kira zuwa ga alkhairi yana hani zuwa ga wato daga mummuna aiki innan wa ulaika humul muflihun su ne wanda za su samu babban rabo wannan da'awa ba abu bane wanda yake bako kowa yana iya a irin bagiransa yau bisa kaddarawa ko tunatar da wata makwabciyar ki kika yi akan tafsiri da ake ta zo ta saurara ai kaga da awaci ana ganewa ko ko a turo miki karatun da aka yi ke ma ki tura mu wani ai da awaci ko ki tashi da kanki ki je wani kauye a musuluntar da awaci hanyoyi na da'awa suna nan barkatai suna nan da dama hanyoyin da mutum zai iya bi dan ganin ya isa da me sakon Allah abin dai da Allah ta'ala baya so a zauna ba a aiki sai ce to a samu wasu al'umma daga cikinku a samu wasu mutane daga cikinku wanda za su ba da kansu suna kira zuwa ga mai alkhairi dole a riƙa yin wa'azi har yanzu mutanenmu suna buƙatar wa'azi rashin wa'azi wato za ga al'umma sun burkuce yanzu idan ka je inda ba ilimi idan wani ya aikata wani abu ba za ka yi dama da ba za ka yi dama da abin da yake abin nan ba yanzu nan mun fito muna ganin wani na shan shayi da bure da abunsa yara musulmi abin ma ana ƙara yi kama ana so don in gani misali tunda mun tashi muna wa'azi cewa in sarkin musulmi ya ce an ga wata ɗauka wani har yanzu bai gano cewa ni ba ni ake bauta mu ba kuma ni ma ban san azumi na ko Allah ya karba ba ko bai karba ba Allah ya yarda da ni ko bai yarda da ni ba magana ce ta a gudu tare a tsira tare ba magana ba ce ta a'a ce ai su sai sun gani yanzu haka wani zai kwana uku ana azumin bai fara ba ai sallah ya kwana uku yana yin azumi ina amfanin irin wannan kai ka san nan akwai rashin ilimi inda inda yake ya taso akwai ilimi inda ya taso akwai ilimi yaya za a kare kaga ai ba za a yi haka ba irin wannan yana daga cikin abubuwan da muke samun kullum kalubale sai ya sai wa al'umma wa'azi yana ga musu kun ga abin da ya shafa harkar marayu da kuke ganin su kun ga abin da ya shafa harkar marayun nan dole a mai da hankali a kai a tabbatar an ba su ilimin addini da ilimin zamani yau dai mun ga halin da ƙasar mu ta kai a ciki ko ilimin da aka ƙi a ba fulani da suke daji ko ba ka ba ba ilimin boko jama'a ba na addini na tsoron Allah za ga an kira mutum a waya musulmi ne a ce assalamu alaikum ce wa alaikum salam ce muna magana ne akan wannan dan uwana da ke ka ce eh wannan ba za ka kawo miliyan kaza ko ba ka ba kai ka san inda akwai addini ai ba zai haka ba domin ya san Allah ya hana kenan ba su samu ilimin zamani ba ba su samu ilimi ta fiska addini ba tambaya anan shine shin gwamnati bai daga cikin abin da za ta sabuga mai maimakon wannan biliyoyin da ake ba sojoji da 'yan sanda idan da alaramomi za a ba su shiga ciki su karantar da Qur'ani ba a ce a ba su biliyoyin ba kasi kuɗi a'a a dai ba su albashin mutunci tunda ba a san su su kuɗi misali ko ba ba a yi musu albashi na mutunci su koyar da sallah su koyar da addini su koyar da warrabuka madinuka kai wane ne kai misali man huwa rasulu su san addini mutanen nan wallahi jama'a in ba addini aka sani ba duk wannan kidnapping wallahi sai dai ya karu in ma an daina wani abu zai ba kwanan da muka rabu da boko haram ba ai na gane saura ma matsalar boko haram ai ba mu rabu da ita ba eh ai yanzu ana ana cikin ta sai dai a ce ta yi me ta yi sauki yanzu an samu kidnapping tun ana zuwa a dauki talaka har an je an dauki basarake mai mulki ana zuwa a ɗauka cikin gida ana tara hanyoyi duk wannan maganinsa karantar da al'umma addini babban malamin musulunci bin ba Allah ta'ala ya gafarta masa ya ce fiqhu fi ismatu min alfitan. wato samun ilimin addini mutum ya fahimci musulunci shi kaɗai na wanda zai katange shi daga mai faɗa cikin fitintunu don haka muna fatar za a sa da'awa a gaba a shiga a fita wajen ganin an karantar da jama'a domin mu muna ba da shawara hata ga gwamnati duk da ba ji suke yi ba al'umma idan an karantar da su za a samu sauƙin eh, abin nan crime kuke cewa ko za a samu sauƙi domin imani ke canja mutum ba ƙarfi ba akwai mutum da zaka sa mai bindiga ka ce bari ya bari idan baka nan ya ci gaba kaga har yanzu baka same shi ba amma akwai wanda in kana nan in baka nan zai bari yanzu ba azumi muke yi ba ai Allah kaɗai sai wanda ya dau azumin gaskiya wanda ko mu ya ba zai sha wani abu yana nan zai haƙuri ba zai ci wani abu ba har sai ya kai domin ya san girman Allah kuma ya san ba a wasa da Allah kuma ya san Allah da ya halicce shi ya isa ya ce mai kai kaza kuma yayi kaza jama'a muna gane wannan yanzu kenan da tsoron Allah ake mai azumi to duk wani abu da ka sani da sako da tsoron Allah za a bari kwanan nan aka zanga-zanga a nan Abuja ina jin ji a ran Juma'a ne ko aka yi zanga-zanga akan cewa an hana karuwai wannan walwala wasu ‘yan iska ne za su ba da kuɗinsu a yi haka, yana daga cikin sifofin munafukai, wasu ne za su ba da kuɗinsu a yi haka, saboda mai su suna fa'idantuwa da wannan karuwancin, suna fa'idantuwa da wannan abubuwan da ake, ba sa kallon cewa karuwan nan ‘ya'yan wasu ne, ba sa kallon cewa karuwan nan ‘yan uwan wasu ne, ba sa kallon cewa karuwan nan sun cancanta a ɗora sa kan daidai. A an fito a yi zanga-zanga, me ya jawo wannan zanga-zanga wani bawan Allah da aka kawo shi aiki a nan Abuja, ina jin shi ne coordinator na ɓangaren irin wannan abubuwan. ya ga cewa an gano ga inda mata ke rawa tsirara ana kallon su a cikin dare a wannan garin na Abuja da ya gano haka ya yi kokarin magana da minista shi ma minista Allah ya saka masa alkhairi ya bada izini cewa a dauki mataki dan ba za a bari ana haka ba karshe dai mutanen na aka kai musu takarda an ba su wata guda su kokari su daina wannan kafin a Ankara sun dauki takardar sun kai National Assembly maimakon National Assembly su goyi baya su goyi baya a daina wannan fasikancin sai suka ce wanda suke wanda suke suka hana minista da yaronsa ba su da hurumin hana rawa tsirara minista da yaronsa ba su da hurumin hana rawa tsirara kenan masu rawa tsirara su suka fi minista yanci eh, ko ba haka ba shine sakon da aka bayar sai eh, kafin ka ankara mutanen nan sun kai kotu ana so a hana su neman abinci wai neman abinci ne haka ƙarshe dai aka kai hari wajen waɗannan mutanen don a kama koda mace biyar tsirara mala in an kama kaga an samu hujja tunda mata ne ke yin tsirara suna rawa ƙarshe radda aka je zuwan farko aka kai hari wannan wuri an samu mace ɗaya bayan ɗaya talatin da hudu waɗanda suke tsirara wata tana roƙo don Allah kar a fitar da hoton nan kada miji ke gani bai san tana wannan aikin ba kenan tana da aure Allah dai ya taimaka ba mutanen mu a ciki amma ai yau da gobe za su kama ki wata kuma tana cewa don Allah kar a fitar da wannan abin nan din domin kada wanda zai aure ta ya gani wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan a waye gari mace talatin da hudu rana ɗaya a kama su kuma haka ne yasa aka ɗauke su hoto yace domin in yasa suka sa kaya za a kare shi a kotu amma in ya ɗauke su a haka ba zai nuna kowa hoton ba amma zai nuna kotu jama'a mu ji irin wannan barna wannan kadai bai isa zama dalilin bala'in da muke ciki ba wannan ba ba ba dalili bane na masifa to dan haka barna da kake gani da irin waɗannan abubuwa wallahi ba abin da zai gyara wannan sai karantar da al'umma a gina su akan la ilaha illallah wanda ma'ana wannan ba wanda ya isa da kai ta bauta mai bisa cancanta sai dai Allah Muhammadu Rasulullah in ba wanda zai faɗi yadda za a yi addini a bisa tsari na ainihin wanda Allah ya yi umarni ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dai wannan da'awa zuwa ga alkhairi tana da matukar muhimmanci sai gaba ta bakwai aljihadu fi sabilillah yin jihadi dan daukaka kalmar Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lakinin rasul لكن الرسول والذين آمنوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات الله تبارك وتعالى تيوانا جهادي لأكي ترى جهادي درانكا جهادي تدوكيا ينزع بنا وانا قوة نيسان يأيي با جهادي ai ga jihadi ne da mukamin sa wani in yana gurin sai dai zaga kai kuna rawa tsirara eh to to za ku sani ni ne shugaba kaza a wuri kaza dan haka za ku rika kamo return eh, ko ba haka ba dan haka a rika sallama shi a ci gaba shi kai a bashi kuɗi ya sa aljihunsa amma wannan ya jajirce rayuwarsa ma yanzu tana cikin hadari dan suna iya kashe shi rayuwarsa ma ya sa cikin hadari saboda ya kauda wata banna to kuma Allah zai bashi tsaro domin addinin Allah ya yi wannan kuma al'umma yake kokarin ya gara ya ainihin gyara kuma kishin kasarsa yake yi akwai wanda ke jihadi da mukaminsa akwai wanda ke jihadi da dukiyarsa akwai wanda ke jihadi lokacinsa akwai wanda ke jihadi da ƙarfinsa, to sai Allah ta'ala ce kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama allazina amanu wa wanda suka imanta da shi jahadu bi amwalihim sun yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim sun ba da rayukansu inda ake son dukiya sun zuba inda ake son rayuka sun zuba sai Allah ya ce wa ulaika lahumul khairat waɗannan su ne za su samu alkhairai iri-iri za su samu ainihin alkhairi kala-kala wa ulaika umul muflihuna kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo idan alkiyama ainihin ta tsaya to daga cikin abin da ke sa a samu wannan rabo akwai asamu wa ta'a saurare da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ga Allah da manzon sa kenan Allah ta'ala ce inna ma kana qaulul mu'minina inna قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون Allah tabaraka wa ta'ala ce inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi zancan mu'mine masu imani a lokacin da aka gayyace su zuwa ga Allah da manzonsa ya kuma bainahu domin Allah da manzo su yi hukunci tsakanin su an ya kulu ji suna faɗin samina wa ata'ana mun ji mun yi biyayya mun ji mun yadda Allah ya ce wa ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne masu samun babban rabo waɗannan su za su rabauta jama'a idan muna son mu zanna lahiya a rayuwar nan ta duniya idan muna so mu samu babban rabo a duniya mu samu babban rabo a lahira wallahi dole sai mun yi da'a ga Allah dole sai mun yi da'a ga Allah dole sai mun yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma da'an nan manzo Allah ya ga mana ce fil shati wal makarah a lokacin nashadi a lokacin me nashadi lokacin da hankalinka yake kwance abin da aka faɗa kuma ya yi maka daidai wal makara da kuma abin da yake kai ba ka so an tilasta ka ne a ce a'a kaza ranka ya so amma saboda Allah ya ce a yi, ko manzon Allah ya ce a yi, sai ya zama ka yi mai sai ya zama ka bi ka yi ɗa'a. to idan muka zama haka za mu samu rabo ainihin duniya da lahira to daga cike siffofin masu ah, kyautatawa masu rabauta a lahira اداء الحقوق الى اهلها بعد حقي زوا غبي حقي سي الله يتيم مي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل سي ذلك خير للذين يريدون وجه الله سي فاولئك هم المفلحون Allah tabaraka wa ta'ala ce a da wato fa'ati zal qurba haqqahu ka ba dan uwanka haƙƙinsa makusanci yana da haƙƙi a ka wanda Allah ya dora maka ana ganewa ko kamar yanzu ba Ramadan ba idan ba ya da hali ka taimaka mar da abinci ko da abin da zaka taimaka masa idan ba idan wani abu yake bukatan taimako dai abin da yake da haƙƙinsa da Allah ya dora maka Allah ta'ala ce fa'ati zal qurba haqqahu ka ba wanda yake dan uwanka haƙƙinsa da Allah ya ɗora maka wal miskin talaka ma ka ba shi haƙi wabna sabili da ɗan tafarki ana ganewa ko wannan aiki ba ƙarami ba ne talakawa wallahi jama'a wanda ba ka tsammani sai ya ɗauki waya ya kira ya ce wane da Allah a turo min koda ɗari biyar a turo min koda ɗari biyar in samu yi buɗe baki a gidana ana ganewa jama'a yana neman 500 yayi mai bude baki irin wayannan suna da yawa taro ne mai yawa mai iyali fa yana nema a bashi nawa Ɗari 500 kaga wannan ba nama yake so ci ba so yake samu na koko da kosai da zai mai bude baki ba ba maganar sahur ake ba ya ma samu abin da zai buɗe baki wani ka rasa ina to ya ya za a yi haka to amma haka Allah ya kaddara masa saboda yanayin tsari ne na Allah hmm? almiski wanda ba ya da wanda Allah bai hore masa ba tabbas a tsaya ma ana jayayya da ɗaukan nauyin karatu a gidan rediyo ko gidan TV da ba talakawa abinci ai ba ma abin jayayya bane kai ka san ba talakawa abinci ai ya fi lada kai ba kai kan ka sani domin talakan Allah ya magana ba daukar karatunka ka ba a rediyo daukar karatunka ka ba a TV a'a talakawa daukar karatu a rediyo ko a TV yana da amfani domin daga ɗaukan ne ai muke samun ilimi ya kai ko ina ya watsu amma asalin al'amari yanzu idan an duba halin da ake ciki a ƙasar nan mutane ba su da abin da za su ci kuma ka zo ka ce a zuwa a ɗauki karatu a rediyo idan haka dole sai a rika kiyayewa ana kallon me irin yanayin situation da ake ciki na yanayi to Allah tabaraka ta'ala ce ka taimaki dan uwanka ka bashi haƙƙin sa da miskini da wanda yake matafi duk wanda ya miƙe a masallaci ce ina tafiya kuɗin mota ya kare min kana da hali ka taimake shi ƙarya yake gaskiya yake Allah ya sani taimake shi kai gaba abinka zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine alkhairi ga waɗanda suke neman yarda Allah wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu babbar rabo kamar yadda muka ce gaɓoɓin suna da yawa an taɓa su zami na goma akwai at-takhallusu min ash-shuhi mutum ya raba kansa da hadama hadama shine ka tara abincin da ba za ka ci ba a gidanka ga wani can na kwana da yunwa wannan na daga cikin hadama kamar yadda muke a yanzu wani yana da abinci shekara guda wani baya da abinci ko na sati guda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa yu'thiruna ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashu shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah تبارك وتعالى يقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم wa anfiqu ومن يوق شح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله تبارك وتعالى يا سموت على كيركي يقول ويؤثرون على أنفسهم أبني وند سوما سنة بكاتا amma sai ya dauka ya ba wani shi ya hakura walau kana bihim khasasa koda suna da bukata koda suna so wa man yuqashu shuha wanda ya danna rowan ransa wanda ya kokari ya taushe rowan cikin zuciyarsa fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu samun babban rabo ainihin a duk lokacin da aka yi maganar shuhu ba ana magana akan rowa bane irin wanda muka saba ina da shi na kibada ba a'a ana magana ne akan hadama kila ka dauki halayya na waɗanda suke shugabanci yanzu a ƙasashen Afirka ma ba ma Najeriya kaɗai ba ana ganewa ko yawa eh, wannan wato eh, mummunan halayya ta a ce maka wani kaza mutum ɗaya fa haka za nasma ba mu gani ba amma muna ji la Allah waɗanda ke faɗi sun gani a ce mutum ɗaya yana da naira biliyan tashi ya jama'a me za ka saya tambaya ce bai ka me za ka saya ko me za ka yi kaga a ce mutum ɗaya tak yana da naira miliyan ɗaya sau dubu ɗaya shi kadai wa wahdan ya jama'a ya jama'a mutum ya riƙa yana kallon lahirarsa duniyar nan ba matabbata ba ce sai dai ta ka kawai ta mutum kawai da mutum ya tashi wani lokaci ba wai asibiti za ka nan baka da lafiya ba mutum nawa ya je check up bai dawo ba check up kuke shako check up ko ya je a ɗan duba shi a gani menene damuwa shi lafiyar shi lau amma dai a ɗan duba shi in ya je wani ya tafi kenan sai dai su karan da mala'ika mm. magana ta kare wani yana zaune haka kawai sai a ce maka wani ayya ya kungire jiya Sai wani da kaga sanarwar shi da kaga sanarwar mutuwar shi musamman yanzu a social media ko zaka ce ƙarya ne saboda ɗazu-ɗazu kana tare da shi yanzu kuma kaga a ce kai to dan haka dole mutum yana yana tunani bai yiwuwa bai yiwuwa mutum ya tara dukiya wanda ta wuce wadda dukiya da ta wuce hankali a waye gari ba a ainihin wato bin ka'idar da ya dace Allah Ta baraka wata ala ce wa anfiqu kuciyar khairan li shi ne alkhairi ga rayukanku wa man yuqa shuha nafsihi fa'ula ika ulaika hum muflihun wayannan sune masu samun barrabo wannan dai shi ne siffofi da muka ji dangane da wanda za su rabauta ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wata ala dunkule mana siffofin za a iya samun su a cikin suratul mu'minun aya ta ɗaya zuwa aya ta ɗaya, hanyar faɗin da aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un bismillahir rahmanir rahim qad aflahal mu'minun yace hakika mu'minai sun rabauta suwa su الذين هم في صلاتهم خاشعون waɗanda suke jin tsoron Allah cikin sallah sallah da hankali ba sallah ba hankali ba waɗanda ke kau da kai daga allagau ya sassun maganganu da munanan ayyuka wanda dai ba a so musulmi a aikata والذين هم للزكاة فاعلون su ne waɗanda suke fidda zakka a cikin dukiyarsu. والذين هم لفروجهم حافظون su ne waɗanda suke kiyaye farjinsu daga yin zina illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin don haka ba sa biyan sha'awarsu sai akan matansu ko kuma abin da damansu ta mallaka na bayi to wannan ba abin zargi ba ne wanda suke kan wannan ba zargi a kansu amma wanda ya ƙetare wannan guda biyan matarsa ta aure ko ko bai baiwarsa fa ka humul adun wayannan su ne wayanda suke masu laifi masu ƙetare iyaka wallazina na li amana وعهدهم وعهدهم راعون daga cikin siffofinsu suna rike amana sannan suna kula da alƙawura da suka ɗauka za mu yi kaza ko za mu bar kaza sukan cika wannan alƙawari والذين هم على صلواتهم يحافظون daga cikin siffofinsu ma akwai kiyaye sallah a lokacinta da kuma yinta yadda Allah ya ce أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولا سنة الوارثون مقادة وسئل مقادة الذين يرثون الفردوس وانا راسو قاجة جدا الفردوس الجنة الفردوس itace koli daga cikin gidajen aljanna Allah ta'ala ce hun fiya khalidun a ciki za su tabbata bayan Allah ta'ala ya magana akan mu'mini an kare aka zo aka yi magana akan kafirai a cikin aya biyu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartum innal ladzina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum sawa'un alayhim a anzartahum لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم bayan waɗannan ayoyi guda biyar wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin mumine masu imani a ciki da siffofinsu sai kuma ya sake dawowa ya yi bayanin wasu mutane waɗanda su kuma su ne kafirai cewa lazi lazina kafaru sawa'un alaihim su dai kafirai duk ɗaya ne a gurinsu abu ɗaya ne ba bambanci a an am lam tunzirhum la yu'minu ko dai kai musu wa'azi ko kai musu wa'azi ba imanin zasu bi ma'ana kafiran da suka riga suka samu a ainihin bushewar zuciya dan haka Allah ta'ala ce khatama Allahu ala qulubihim abinda zai hana su imani domin Allah ta'ala ya sanya ainihin rufe ainihin zukatansu wa ala sam'ihim hakanan su wa ala absarihim da ganin su Allah ya sanya gishawa ya sanya ainihin yana walahum azabun alim waɗannan suna da azaba wanda take mai girma wanda wannan azaba Allah ta'ala ya yi mana bayanin ta wuri daban-daban a cikin alkur'ani wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanai sosai a kan zukata da yanda zukatan ke fuskantar kalubale mun riga mun ji wannan cewa misalin zuciya in ji maza Allah ce rishatin kamar misalin gashin tsuntsu ne ko gashin kaza wato yukallibu harriya bi falat iska tana juya ta da tasu yanzu kaga gashin kaza ai bai da wani ko gashin tsuntsu ana ganewa ko akwai dan karamin gashi a jikin tsuntsu ne ba ga yana yawo a sama ana ganewa ko to irin wannan haka zuciya take wato ita zuciya ba ta tabbata kan abu daya ba ta tabbata akan abu daya in kana kan addini wannan fa bai nuna kawai ka samu aljanna ba lokaci kake jira a'a gobe ka iya ganin ka akan kafirci jibi ka iya ganin ka akan fasikanci ka iya ganin ka akan kaza ka iya ganin ka akan kaza shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin addu'o'in da yake yi yana cewa ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata sabbit qulubana ala dinika ya Allah ka tabbatar da zukatan mu akan addininka kamar yadda hadisi yazo cikin muslim hadisi na 2654 zo cikin musnad na imamu ahmad hadisi na 17100 da saba'in da takwas ya zo cikin sahihul jami'u sagir hadisi na dubu bakwai da ɗari tara da tamanin da takwas duka manzo sallallahu ya tabbata yana yin wannan addu'a saboda me dan zuciyar shi ta ainihin samu natsuwa ta tsaya guri ɗaya akan addini akwai addu'o'i da ake yi Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha da sauran dai addu'o'i wanda za su taimaka mutum a wayi gare zuciyarsa bata ainihin kauce daga eh, ainihin hanyar Allah ba a karatun baya mun ji cewa zuciyar kafirai tana da siffofi guda eh, ainihin ɗaya-ɗaya har siffa guda goma akwai irin su al-taba'u akwai irin su al-khatmu akwai irin su al-diku akwai irin su al-marad akwai irin su ar-rayyan ko ar-rin rin ko ar-ran ko dai ar-ran ko ar-rin yana daga cikin siffofi akwai almaut akwai alkasawa da sauransu siffofi ne waɗanda suke samun zukata ɓangaren waɗanda ba su imani da Allah tabaraka ta'ala ba aƙalla su ma da su gaza kai guda goma ba sai Allah ta'ala ce wa minan nasi mai yaqulu wa minan nasi mai yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين الله تبارك وتعالى ce daga cikin mutane akwai masu ƙarya imani ko akwai masu jabin imani akwai masu imanin ƙarya suna buɗe bakin suna cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira Allah ya ce wa mahum bai mu'mini Allah ta'ala ce ƙarya suke ba su yi imani ba Allah da kansa ya ce ƙarya suke ba su yi imani ba wani sai ya ce wa mutane suna sallah ana ce musu kafirai waɗannan mutanen suna sallah sun ce sun yi imani to amma Allah ta'ala ya ce ƙarya suke yi ba su yi imani ba wa ma hum ba mu'minin ba ne bane kamar yadda Allah tabaraka ta’ala ya ambata wa ma hum bi mu'minin saboda mai yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun to ala ayi hal idan muka ɗauki wannan anan Allah tabaraka ta’ala ya gaya mana cewa daga cikin mutane amma bai faɗi ko suwaye ba to amma a cikin wata sura suratu tauba aya ta 101 sai ce wa mimman hawlakum min al arad wa mimman hawlakum min al arad munafiqun sai suwa wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na ولا يردون إلى عذاب عظيم Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa man haulakum cikin waɗanda ke kewaye da ku na larabawa na ƙauye munafiquna akwai munafikai cikin wato munafiki bala'i kana gini yana rusa kuma shi tare yake da kai ba ka gane baya tare da kai duk abin da za ka yi kana yi yana rusawa kana yi yana rusawa kana yi in addini ne da ka faɗa ya karyata idan wani duk abin da za ka yi kana tafiya yana rusawa kana tafiya yana da haɗari shi ya sa ma shari'a ta nuna cewa a mai da hankali akan haɗarin munafukai ya fi a mai da hankali akan haɗarin kafirai kaga Allah ya bayanin mumine cikin aya nawa aya biyar ya bayanin kafirai cikin aya nawa aya biyu amma munafukai yanzu ya fara za ka yake cewa wato ba muminai ne ba su imani ba sai ce wa min ahli madinati daga cikin mutanen garin Madina ma ko inda maradu ala nifaqi la ta'lamuhum kai baka san su ba Allah ya ce nahnu na'lamuhum mu mun san su sun riga sun yi nisa a wajen ainihin aikata ainihin munafunci al-imam ibnu kathir yake cewa munafunci ka bayyana alheri ka boye sharri a zuciya ana ganewa ka bayyana alheri ka boye sharri a zuciya shine munafunci shi kuma munafunci ya kasu gida biyu akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali munafunci na aqida baka musulunta da gaske ba kana musulmai ƙaryen ka musulunta akwai kuma munafunci wanda yake na aiki wanda yana shafan ayyukan mutum ne amma baya shafar aqidarsa wanda kaman kace yana daga cikin manya-manyan zunubai Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana a cikin suratul munafiqun إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نعم. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ta tabaraka wa ta'ala yake cewa idan munafukai suka zo maka za su ce na shahadu in na la rasulullah mun shaida mun yi imani kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya shahadu in na la rasulu Allah ya san kai manzon sa ne amma fa wallahu yashhadu ya wallahu ya alamu in na la rasulu Allah ya samu khata wajen diba wallahu ya alamu in na la rasulu Allah ya san lallai kai manzon sa ne wallahu ya yashhadu innal na lakadhibu Allah san ƙarya suke yi suna faɗa cewa sun yadda sun bi amma Allah ya san ƙarya suke yi shi yasa ya ce wa ma hum bi mu'minina ai ba su imani ba ba su yadda da Allah ba saboda me sun bayyana abin da suka boye mun ji cewa munafincin nan yana nan nau'i nau'i daga ciki dai akwai munafunci wanda eh, ake zama da masu yi amma kuma ba a san cewa ma ya kai ga martaba ta kafirci ba ana kiransa annifaqul akbar wanda yana fitar da mai yinsa zuwa daga addini kwata-kwata mun ji cewa kala shida ne a baya daga ciki akwai takzibur rasul ƙaryata manzon Allah duk wanda ya ƙaryata manzon Allah ya kafurta ana ganewa ko ko da ko a cikin zuciya ne fa ya gani kai wannan abin da faɗa da Allah rabu da shi ko da a zuciya ne in ka karyata annabi to mutum ya kafurta na biyu akwai takzibu ba'adu ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam karyata wani yanki na abinda manzo Allah ya zo da shi ana ganewa ko annabi ba shi yace a sa hijabi ba ko ba shi yace ayi kaza kana karyata wani yanki na abinda annabi ya zo da shi na uku bukudur rasul sallallahu alaihi wasallama kin manzo Allah kaji kana kiyayya da manzo Allah na hudu bukudu ba a ma za a bin rasul a kin wani yanki na abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto kana kinsa sai kuma almusirratu bin khifadi dinin rasul mutum ya rika jin daɗi. idan addinin manzon Allah ya ƙasa, addinin musulunci ya yi kasa ka ji kana jin daɗi yawa ai mun gaya musu dama kaza kaza kaza wannan kaza ba zai ɗore ba kaza ne zai ɗore kaza mun ce kaza wannan alama ce ta munafunci mutum yana jin daɗi addini ya yi ƙasa Allah ta'ala ya sauwaƙe na shida alkarahiyatul intisari dinin rasul mutum ya rika kyama idan addinin manzon Allah ya samu nasara yana ƙyama, yana jin zafi to wannan yana daga cikin sifofin munafukai mun ji cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ce alamun munafukai guda hudu daga ciki yake cewa wa a ahada gadara idan an yi alƙawari da shi sai ya ha'inci wai za ka wa fajara idan yana husuma yana tashin hankali ba a iya cewa ya bari sai ya zamanto yana iya wa mutum abin da ya ga dama to wannan abubuwan mun riga mun karanta zan tsallake shi fitattun siffofin munafukai anan mun kawo guda goma to da yake a wannan masallacin mun sanya karatun littafin alamomin eh, hamsin na munafukai ko su za ko na karanta wannan zai zama lalatawa ne ga wancan abin da muke ainihin yawan karantawa sai Allah ta'ala ce fi qulubihim fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Allah ta tabaraka ta'ala yake cewa fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada a cikin zukatansu su suwa kenan wa'incan munafukai akwai ciwo suna da wani ciwo da wato da suka boye a zuciya na munafunci lahum azabun alimun bima kanu kuma suna da azaba wadda take mai radadi saboda abin da suka kasance suna ƙaryatawa bi ma'ana ƙaryatawa da aka ce takzibur rasul ƙaryata manzo ko takzib ma ja a bi rasul ƙaryata wani abu da manzo ya zo da shi ko takzib ba da ma a rasul ɗin nan duk ai mun ji a baya yanzu ko guda shida to daga ciki ƙaryatawa to ciwo ne da yake a zuciya wanda wannan alama ce daga cikin alamomin munafunci wato Abdullahi dan Mas'ud daga wasu sahabbai daga cikin sahabban manzon Allah Yace abinda aka ce fa zadahum Allahu marada Allah ya kara musu ainihin ciwo suna da ciwon zuciya sai Allah ya kara dankara musu ciwo kan ciwo shakka suna da shakka a zuciyarsu shin gaskiya ne musulunci nan ko ya dai yake kai ya dai magana nan take sai Allah ya kara dankara musu yace fi qulubihim maradun ya'ani arriya suna da ainihin riya a cikin zuciya wato suna da ainihin annifaq wato ciwo na riya a cikin ainihin zuciyarsu daga ciki faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ce fa ammal ladzina fi qulubihim marad sai ce fa ammal ladzina fi qulubihim marad ila rijsihim wa matu wa hum kafirun Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi bayanin cewa su masu imani idan Allah ya saukar da aya zadatuhum imanin sai aya ta kara musu imani da mutum ya zauna ya ji karatun Qur'ani sai ya ƙara imani da ya saurari tilawa sai ya ƙara imani da ya ji an yi wa'azi sai ya ƙara imani wa amman na fi ƙulubin marad waɗanda akwai ciwo a zuciyarsu akwai munafunci a makale a zuciyarsu fa zadatuhum rijsan ayoyin ba sa ƙara musu komai sai datti kawai ba su ƙara sa musu ba su ƙara musu komai face datti a cikin zuciya ila rijsin dama zuciya ce cike da datti sai wannan ayoyin su ƙara musu datti akan dattin da suke da shi wa matu hum kafirun su mutu suna ainihin wanda wato ba masu imani ba su mutu suna kafirai wato Allah zai kara musu sharran ila sharrihim sharri akan sharrin su wa dalalatan ila dalalihim Allah zai kara musu bata akan batan su aljaza'u min jinsil amal sakamako dai irin aikin da kai kaman fadan Allah wallazina hatadau sai wallazina hatadau zadahum hudan wa taqwahum wallazina ta da waɗanda suka shirya suka bi Allah Allah ta'ala ya ce ko ihtadaw zadahum hudan sai Allah ya kara musu shirya wato idan kai aikin kwarai yau imanin ka zai karu Allah zai ƙara maka shirya kan shiryarka an gane magana ko zai kara daidaita kai dora ka akan daidai wa atahum taqawahum Allah zai ba su tsoron Allah zai ba su ainihin biyayya ga Allah ya zamanto mutum kullum yana ƙara kintsuwa, yana gyaruwa yana daidaituwa to a wasu waɗanda suka kauce ma hanyar Allah sai ce ma zagu falamma zagu azara Allahu qulubahum eh. wallahu la yahdi al fasiqin Allah tabaraka wa ta'ala ce falamma zagu lokacin da suka karkace daga hanyar Allah su suwa munafikai da kafirai azaga Allah qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu idan ka karkace sai Allah ya karkatar da kai shine wa man yudlil fala hadiya la ko falan tajida lahu waliyan murshida ba za ka samu wanda zai iya gyara shi ba ko wanda zai kimtso shi domin ya riga ya karkace wanda ko ya kama hanya ya bi Allah to wannan shi ko sai Allah ta'ala ya kara masa ainihin shiriya a cikin shiriyarsa babban malamin musulunci a sheikh abdurrahman nasiru sa'adi mai tafsirul karimin rahman a cikin tafsirinsa yake cewa zuciya ciwo guda biyu ne yake samun zuciya waɗanda suke fidda zuciya daga lafiya zuwa ga wani ciwo ɗaya daga cikin waɗannan ciwuka shine maradu shubuhati ciwo na shubuha mutum ya rinka shakkan wai Allah Allah nan gaskiya ne kuwa anya addinin nan kuwa anya aljannan nan kai a ce maka wai aljanna ta talaka kawai ta fi girman duniya kai irin yana shakka har ma yana mutane dariya Abin da zai nuna maka wannan ba za ka gane haka ba sai idan ka san masu yi an samu wani mutum eh, sunan shi nake mantawa yana nan a facebook ya ce lokaci ya zo da zai yi dariya har cikin sai ciwo ya ce da ya ga mutane suna azumi sai ya ta dariya ba haushi tsantsan ba haushi ya ce wato mamakin da yake yi wai akwai wani Allah wani Allah wai akwai wani Allah wanda Allah nan wai sai ya sa ka zauna da yunwa ya amma dai mahaukata ne ku to ku zauna ku ku ji yunwa mu mu ci abincin mu haka zaka na, in ka ce kai amma abubuwan da kake zaka ji Allah ya cika zaka zan shi Allah zai zazzage Allah abin shi in ka ce ka aiko Allah ya la'ance ka sai ce kai ma tsungurgura ta la'ance ka shi kuma ita yake bauta ya jama'a saboda me zuciya akwai maras ciwon ne a shubuha yanzu ai abin da ya samu ne shine shubuha wanda ya je karanta science misali ya san wasu abubuwa da yawa musamman irin su biology da kuke faɗa da sauransu idan ba Allah ya sa yana da addini ba zai rinka yin musu abu kaza ai kaza ne yake samar da shi idan za a haifi da kaza yake shiga cikin mace sai ya zama kaza ko ba haka zai rika kawo abubuwa cewa dama haka take naturally haka suke to me yasa wata take haihuwa me yasa wani ya haihuwa ko shi baya da naturally din ne misali kaga amsa tana ina tana cikin alqur'ani lillahi ma fi samawati wa fil ardi lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha الذكور idan muka dubi wannan aya da alaran makaranta karanta mana Allah tabaraka wa ta'ala ai kaga ya tantance abubuwa yace mulki fa na Allah ne cikin samai da kasa yana halitta abin da yaso mutum dabba kowace irin halitta abin da yaso zai halitta yana ba da ‘ya'ya maza ga wanda ya yana ba da ‘ya'ya mata zalla ga wanda yaso yana haɗawa mutum mazan da matan ga wanda yaso wa yaj'alu man ya sha wanda ya so kuma sai ya bashi bai haihuwa da rashin haihuwa wani za ka gane Allah ya maka ni'ima kai da haihu kai da kake da ƴaƴa mata to da ka kalli wanda baya da shi tunda mata ne ba a so misali a a jahilci jahilai fa to to sai ga wani shi bai ma da ƴaƴa mata kai gara kana da ƴaƴa mata wani kuma a'a maza kaɗai gare shi ko bai da mata wani kuma a'a Allah ya hada mai wani kuma kaza wani kuma kaza ai kaga duk wannan aya ce ai sai Allah ta'ala ce yana sanya wanda ya zo baya haihuwa kenan rashin haihuwa daga waye daga Allah ne mai kuma mutum ya sallama wa Allah zai ce a'a wannan ya haihu ne naturally dan kaza wannan ya haihuwa ne saboda kaza abubuwa na kame kame da dafe dafe wannan daga cikin marar da shubuhat rashin yin imani da Allah a samu wata shubuha wadda za ta sa ma kaikayi a zuciya kana ganin gazawar Allah ko ko a'a babu Allah ko ko a'a kaza kaza ya samar da shi ba Allah ba kamar yanda Allah ta wato ta'ala ya ce shi ya samar da abubuwa to ala ayi hal wannan da yana daga cikin ciwo da zuciya ke samu kufuri kama ainihin shubuha ta kafirci wal nifaqi da munafunci wa shukuki da shakka wal bid'u da bid'o'i kaga mutum zuciyarsa tana sha'awar bid'a zuciya tana sha'awar yin abin da mutum yake ganin wato haka ya dama akwai maradu shahawat ciwo na sha'awa marad ta sha'awa shi ma ciwo ne da yake kama zuciya kame Kazina كالزنا ومحبة Kamar mutum متي yana sha'awar zina, yana sha'awar alfasha yana sha'awar sabo da dai sauransu a suna muka magana akan mata masu rawa tsirara ko wasu fa wanda suke zuwa suna sauraron ko suna kallon rawan mata tsirara din akwai inda ake na yara ƴan mata wanda su shekara 12 zuwa shekara 15 su tsirara wasu da tije suna kallon su wanda su sun wuce ma tunkaran mata domin su ya ƙetare da ke tsammani mutum ne ya girma ya ƙi tuba daga alfasha yanzu ya kai lokacin da baya iya yin mai alfashan ma ba zai iya yin ta ba ana ganewa kasa al'amarin Allah fa haka yake wa man nu'ammirhu wa man nu'ammirhu nunakkithu fil khalq afala ta afala ya'qilun Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda muka rayar da shi nunakkithu fil khalq za mu rage shi za mu ta rago shi wajen halitta ana ganewa ana nan sai mu ce koma gurgu kai ka san ba gurgu bane sai Allah ya kawo mai wani sanadi ko hadarin mota ko tuntube ko wani sanadi dai Allah ne yake so ya mai da shi gurgu sai mai da shi wani sai Allah ya mai da shi makaho in dai mutum na raye ko kuma ce a'a irin ya ragu wanda bai gani sai da gilashi an fahimta ai nuna kisu fil khalq wani kuma sai Allah ya rage jinsa nuna kisu fil khalq wani sai Allah ya sa mai wani rashin lafiya ya zama in ba da kaza ba ba zai iya rayuwa ba kaga wa man nu'amirhu nuna kisu fil khalq sai Allah ya ce afala yaqilun mutane ba su hankalta ne ke da waye yake yin wannan Allah ta'ala shi ne yake yi to yau mutum yana saban Allah yana saban Allah yana yin alfasha har ya kai shekara 60 zuwa 70 ko 65 sai ya zama yanzu baya iya yi amma zuciyar ta ki tuba shi ya tsufa zuciyar ta ki tuba dan manzo sallallahu alaihi ya ce yakbarul insan wa yakbaru ma'ahu islam mutum yana girma abu biyu yana girma tare da shi san dukiya da san sha'awa babu wanda yake girma sha'awar shi tana kasa Kare girma da sha'awa take Kare girma shi da zaka mutum ya ji ya auro jikarsa misali ba wai laifi bane amma da an kalla an san akwai nau'in ganganci a ciki domin ba kaɗai abinci ake so ka bata ba akwai wasu abubuwan da zai taso idan aka samu gazawa a nan to dai an samu matsala ga akwai haƙƙi kuma kana yin shiga wuta don wannan saboda me ka tauye mata wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinta amma sai mutum je ya cire duk wani tunani ya ɗauko buƙatarsa ta rana ɗaya tak dalilin wata biyan buƙata ta shi ta wuni ɗaya tak ya sa ya auro ta ya ɓata mata rayuwa na shekarun da ainihin wato duk wannan yana da kyau mutum ya riƙa dubi wajen ainihin eh, abin da ya shafi shari'a yanzu waɗannan 'yan shekara sittin wani fa zai zo ne kawai ya aje mace gabansa yarinya ya yi ta kallo ya yi ta kallo shi shi ke na hankalinsa ya kwanta wallahi duk mutumin da yake da siffa ta kallon tsaraici ba zai taɓa ƙoshi da kallon tsaraici ba a lokacin da ya kalli tsaraicin nema yake sake ganin tsaraici na gaba ya sake ƙara kallon daga haka zai ta yi shi yasa kake gani yau an kawo mana bala'i handset ɗin da muke gani ko waya ko yara ƙanana abinda ake ce menene eh, eh, eh, tun baka tafasa baka kone, yaro tun ana ganin bai balaga ba ya riga ya wuce yadda take tsammani saboda mai bala'i shine ake ce maradu shahawat wato rashin lafiya na sha'awa mutum ga yana sha'awa dukiya dukiya ba tunani wato shahawat da kuma a da shubuha shubuha shine kafirci munafunci shakka bid'a shahawat kuma eh, abin da ya shafi son dukiya son mulki yanzu kaje abin da ake kan mulki son mulki kiri-kiri mutum ya kasa kana rike da gwamna a jiha ana ta kashe mutane kamata yayi tun ba a baka shawara ka sauka ko ba ka ba ya me yasa ka sauka na sauka ne dan in zauna lafiya a wurin Allah naga ba zan iya ba jinin mutane ba zan iya dauka wannan abin nan Umar dan Khattab da aka so a sa ɗansa eh, abin nan Khalifa Abdullahi dan Umar cewa ina zunubin da Umar ya ɗauko a wannan aikin ya isa duk araba wa iyalan gidansa. Ice ba zai yi ba, ya ko hana saboda ba ƙaramin sharri ba ne, amma yanzu ba mutum ya ɗaukan makansa zunubin shekara takwas ana kashe mutane ana zubar da jininsu ko Allah yana nan a madakata yana jiransa ya zo, a'a a haka kuma zai ɗauko wani abokinsa ya so ya kafa shi to duk abin da abokin ya kafa to da zunubi ranar tashin alkiyama bayan nashi din shi a jajjefa akwai na wannan abokin domin shine ne silas ban san ko ka san su ba gaya musu wannan ake ba ka dauko ka ce sai ka kafawa ne ko ba aka gwamnoni suke ba in shugaban kasa zai sauka bai so sauka salin alin a ta ya nemo wani abokinsa ko wani aminin sa ya sake makalawa kai wani ma in ya rena ku sai kawo mata shi ana ganewa ai sai ya ce to ita ce zai makala to yanzu ya za a yi duk wannan mutane ba sa kala daga cikin shahawa shahawa rashin lafiya wato na sha'awa wanda shi dai wannan munafincin mun riga mun san cewa yana da hadari ga ainihin al'umma in dai munafinci ya shiga zuciyar bayi to gaskiya ana samun matsaloli da dama domin Allah tabaraka wataala yi bayanin munafikai wurare da yawa wanda mun ce mun riga mun karanta ba za mu ce komi mu sake karanto shi ba sai dai kawai ɗan ɗauke ɓangare-ɓangare saboda ya zamanto mun ji dai me ake so a ce wa iza qila lahum aminu kama amana nasu wa iza qila lahum aminu kama amana nasu ƙaru qalu anu'minu kama Allah tabaraka wa ta'ala ce idan aka kira su cewa ku yi imani kamar yadda mutane saura suka yi imani sai su ce a'a su ma dan wawaye ne yasa suka yi imani al'uminu kama amana su fa ma yi imani irin yadda wawaye suka yi ina ai wawaye ne ai sai Allah ta'ala ce ala innahum hum su din su ne wawayen rashin imani shine wawanci rashin addini shine wawanci shine wauta shine rashin wayewa walakin la ya'lamun sai dai basu sani ba wa idza da lahum ko idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kar ku yi tabanna a bayan ƙasa ko eh, wato wa idza qila lahum aminu kama eh, wa idza laqul ladina amanu nake sun kama qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum idan aka ce musu sun gamu da masu imani kun imani ina a ah, ina sai ce mu ma ai mu'mine ne da mu ake wannan addinin duk abin da ake ba ga ana gyara masallaci da ni ba ba ga ana kaza da ni ba ni ma dan kaza ne addini wa idza khalau ila shayatin in sun koma bangare can gefe guda wajen shedanun su alisu ce inna ma ku inna ma nahnu mustahzi'u muna tare da ku o kana muke istihza ai kaga wannan daga cikin abubuwan da ake malaman nan ko kaza din nan malamai sun yi kaza ai wa'annan ustazan ba ka ganta ba kullun da ya jaka a hannu da dan hijabi tuki tuki wa za ta islamiya ai munafuka ce munafuka ce ya subhanallah shi be je eh wai a kasuwa masu hijabi da masu rufe ido sun je kasuwa sata suke wanda ta yi niyyar sata musamman za ta saka abu da ce sata dama sata ta kai ta a cikin masu liƙabi dubu a cikin masu hijabi dubu ba goma masu sata ba ka samun kwara goma masu sata a cikin dubu amma sai a hukunci da masu satan nan sai a gyale wani za a gan shi da wata siffa ta addini ya je ya aikata wani abin da ba daidai ba idan mutum ya tashi dama yana so ya zagi addini bai samu kofa ba to yanzu ya samu kofa ta hanyar wannan ana ganewa sai wa addini zagin da ya ga dama ai kaza ne a sun yi kaza ko sun ce kaza eh suke yin shiga ta musulunci sai su yi wani batsala eh kwarai a ai a kama su har ma masu eh, eh, su ISIS din waye da sauransu ai kaga wasu ba musulmai bane sai an kama mutum ana interview da shi kaga bai jin larabci bai da alaka ma kalmar shahada bai iya bare karanta Qur'ani amma ana ta fada da shi ana haifarwa addini da matsala ana ana haif ana yin abin da bai dace ba jama'a muna gane wannan shi musuluncin nan za a yi kokarin da za a yi wajen ganin an shafa mai eh, kashin kaji an mai duk abin da za a mai za a yi amma wallahi ba za a samu nasara ba jama'a muna ganewa duk iya abin da za a yi wa musuluncin nan wallahi ba za a dishi sa ba ko ba za a samu nasara ba amma dai abin da suke faɗi cewa inda ma na hannu mustahzi'una mu ba mun yi imani bane misali wannan karatun da aka zo ko ko a'a masallaci a ce a ah, wani wai kai hada kai ake zama masallacin nan ce a'a ni ma ba wai ina zama bane kawai dai idan dai kawai kar a ce ba ma yi ne ana ganewa ai ce kai ma hada kai ake zama masallacin nan kaga aikin da kai wanda zai kai ka aljanna ka rusa shi duk wanda ya zauna a masallaci fa bayan sallar magariba ko bayan sallar farilla mala'iku suna cewa ya Allah ka gafarta mu wannan bawa ya Allah ka mai rahama ya Allah ka mai kaza yanzu a ce mutum ya zauna ne dan kar a ce baya zama ko dan kar a ce shi kaza ne amma ba ruwansa da abin da ake yi ba ya tare da abin da ake yi ya jama'a wannan bai bata kansa lokaci ba bai cutar da kansa ba abin da ya kamata kai dan Allah ya tafi da kai aljanna jama'a muna gane wace inna ma nahanu mustahzi'un Allah ta'ala ya ce yana maida musu izgilin su wato Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun mun ji bayanai da dama akan <clears throat> hadari na izgili da addini da ma'abota addini wanda shi wannan izgili yana da illoli da yawa da yake kawowa daga cikin abin da ke sa mutane kaga suna tsokanan wasu suna musu izgili akwai alkurhu wal hiqdu ah, min mala manyan kasa suna da kiyayya musamman ga malamai an gane ko da ainihin jin zafi game da zaga mutum ya fito yana zagin malamai masu gemu malamai masu ɗanɗan gelallen wando malamai masu kaga duk wannan me ya kawo shi idan wani malami ya maka ai shi kaɗai za ta yi muwa ba ka zo ka rika zagin addini ba har ya kai ka ga kafirci dan zagin addini kafirci ne shi ina ama a baina to kaji Allah ya sauke akwai annikimatu ala ahlil alkhairi wa salah jin zafin waɗanda Allah ya yi su da alkhairi da kuma kyautatawa wannan yana yana jawo mutum ya rika ya aini rika izgilanci da kuma alfarak lokaci na banza kun sa akwai lokacin banza ko lokaci na banza mutum ya ba kansa lokaci na banza wanda bai da aikin yi sai a yi ta fira ana kyali kyali kyali ha ha ha to daga nan za ga yana ba wasu izgili ai wani kaza me ko ba wani kaza me dan doro doro eh ko dan dan cukuli kuli haka ko dan kaza kaza dan dogo dan dogo ai ta zagin mutane wance kaza me kaza kaga ai ka ba kanka lokacin banza uhubbu dhahiki al akharin da yi ma wasu dariya ashe jawo idan da ba wannan kaga duk ba za ka samu dama da za ka rika yin irin wa'annan eh, munanan ayyuka ba da kuma alkibru girman kai wa nazaru li nafsi bil uji mutum da kallon kansa shi ba wani ne ko ko a'a shi wani ne ko ko an yi kaza ko ko ainihin za a yi kaza so ala ayi hal yana daga cikin daidai abubuwan da za a kiyaye wannan dai jama'a na san insha Allah zai tunatar da ku da karatun da ya wuce na wancan shekara ko idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga inda ya kamata mu tashi wuraren faɗin Allah ta'ala inna Allah la yastahi ko insha Allah ta'ala so nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora inda muka tsaya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.